yake ainihin zubar da shi allah ya ji kammala ibrahim bawa mai shinkafa bayan wancan lokaci jama'a yana da wani aboki wanda ke kasar katsina ya yi fama da asiri asiri mai ƙarfi. a wannan lokaci har ya kai dukiyoyin shi da waɗanda suka yi mai asirin suka rike har sun mantar da shi kasancewa matsafa suna da irin wannan asirin na'am suna da irin wannan asirin a ci bashinka sai a je maka asiri sai ka manta a je a karbi bashi a banki sai a je a yi asiri sai manajan banki da ma'aikatan sai su manta da wannan da ya ci bashin ko ka san haka in baka sani ba insha Allah hudi na san haka kuma na ga haka don an kawo wani babban manajan banki wurina fiye da shekara sha biyar da ta wuce irin haka ta faru suka ci bashi ya tsaya musu lokaci ya kusa ya fara tuntuɓar sai suka yi asiri da suka yi asiri sai ya manta to asiri kuma yana da illa ta side effect za a yi maka asiri dan kaza zai iya haifar maka da wani abu na haka sai zama gaba ɗayan lakar jikin shi sai ta mutu gaba ɗaya sai samu paralysis ba inda ke motsi a jikin shi sai ido hakika lokacin da aka kawo shi gidana da na tausaya wa halin da yake ciki sai na ce su koma da shi kashe gari na biyu su zuwa kano wallahi al'azimi jama'a za ku yi mamaki an ɗauko shi ne rangaranga aka mai da shi haka rangaranga da na je na fara mishi karatun alkur'ani ko ruwan wanka ban haɗa mishi ba karatun alkur'ani zalla na fara mishi kafin la'asar ya watsake a lokacin ne ya fara faɗin wasu abubuwa to haka wancan abokin mala ibrahim bawa mai shinkafa ya faru bayan da shi ya gaya mana cikakkun bayanan abubuwan da suka faru muka fahimci akwai asiri na haɗa mishi ruwa na addu'a ya je shaye wanka ranar da muka so za mu zaman ba na manta ranar juma'a ce ya zo daidai ina karantar da mata sayi bukhari a masallacin muciya na ce zauna ya jira ni zauna na sake haɗa mishi ruwa ya sake wanka bayan an yi ainihin wato sallar juma'a na je na fara mishi karatu da jikin shi ya rikice to ba mu samu ainihin wato Allah ya lalatar da wannan asiri ba sai kusan karfe goma na dare to a daidai lokacin da asirin ya tashi karyewa sai ya rinka fesar da wasu abubuwa kamar dusa yadda ka san injin niƙa yana feso da dusa haka ya rinka feso ta da baki bayan da ya gama sannan sai ya fara fitar da wani abu yadda kaga ice cream shikenan daga wannan lokaci sai Allah maɗaukakin sarki ya bashi sauki sai ji jikin shi gau sai ce aiko ran nan a gida zai kwana na ce a ba daidai ba ne ya tuka mota sai muka sa ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar mu suka tuka shi suna tafiya sun kusa giwa sai yake tunowa ya ce akwai gini da ya fara wuri kaza yau shekara goma sha sai yanzu ya tuna ya ba wa na jali ya buɗe kemi sai yau ya tuna ya ba wa na kaza ya ba wa na kaza za su taho da daddaren nan sai ce a sai gari ya waye ya kai su waɗannan wuraren suka je gari ga gini ya zama kango wannan asirin shi ake kira kuciya irin waɗannan abubuwan jama'a to yanzu kaga ka duba wannan menene tasiri ne na alkur'ani tasiri ne na alkur'ani kuma ikon allah tun daga wannan lokacin allah ya warkar da shi har zuwa bara da muka yi magana a waya ya ce wallahi ko ciwon kai bai sake yi ba tun wannan lokacin wannan di yana nuna maka tasiri na saƙon da allah ya turo annabawa da shi ana nan a wannan halin a duniya turawa da kansu suka gano cewa wannan alkur'ani da ake karantawa ya sha bamban da duk wani abu da ake karantawa sai suka fahimci cewa hakikanin al'amari akwai nau'in mahaukata mahaukatan da duk yadda aka yi musu magani ta hanyar likitancin psychiatric abin baya sassauci sai suka ɗauki mataki sai ainihin a ɗauki rediyo sai a danna kaset na alkur'ani sai a saka shi a ɗaki ya gama buge-bugen duk da zai wani lokacin ya buge rediyon da suka gano sai suka koma sai suka yi ɗakuna computerized sai zama ɗaki ne amma za a haɗa mishi lasifikoki na kwamfuta sama da ƙasa dama da hagu ko ta ina in abu ya gagara kawai sai su ɗauki mahaukaci sai su jefa ɗakin kawai sai su rufe ya gama buge-bugen shi kaf Kur'an ya bubbuge aljanun dole su fita su ba shi wuri haka ji ya fara cewa ku buɗe ƙofa ce to ka ne eh to sai a ce shikenan shikenan duk sai da suka kawo wannan ka karanta littafin burhani shar'i na Sheikh Al-Allama Ali Hassan Ali Abdulhamid Al-Athari duk sai da suka kawo waɗannan abubuwa a daidai lokacin da ake karatun alkur'ani wani na izgilanci saboda yana ganin cewa shi ba musulmi ba ne kun ji wasu waɗanda yake suna can ba musulmi ba amma sun gane sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta bayyana lahum annahu alhaq karshe malam yace fa hadha ni naw'an